يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa wannan shine darasinmu na uku a littafin babban malami Sheikh Usman Al-Khamis Allah ya tsare mu Allah ya tsare shi bayan kammala khutbatul hajja da bayani akanta mannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma musulmi muhimmancin da abin da za su yi hatta wajen daurin aure akan karanta khutbatul hajja hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim wanda wani mutum ya zo wajen manna Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shigo garin makka dimam ya ji wawaye daga cikin mutanen makka suna faɗa suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaukaci ne sai ya ce da Allah zai sani in ga wannan mutumin watakila Allah ya warkar da shi ta hannuna lokacin da suka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sai ya ce masa ya Muhammad ni ina yin wato addu'a kuma Allah ya warkar da wanda ya ga dama ta hannuna na shigo garin nan na ji mutane na yada cewa kai mahaukaci ne ko kana da bukata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce masa komai sai karanta wannan khutbatul hajja har zuwa ƙarshe lokacin da ya karanta ya ce masa wallahi na saurari maganganun mawaƙa da maganganun masu sihiri amma tun da nake a duniya ban taɓa jin irin wannan ba don Allah ka ƙara maimaitawa in ji sai da manzan Allah ya maimaita masa khutbatul hajja sau uku sannan daga ƙarshe ya cewa annabi ya miƙo masa hannunsa ya ainihin wato musulunta sallallahu alaihi wasallam bala yake sun amma ba'adu bayan haka fa inni kuntu uqaddimu rijlan wa akhiru ukra na kasance ina yin gaba in yi baya inda ma khatara fi bali yayin da tunani ya afko a zuciyata an aktuba fi hada mawdu'in yi rubutu a cikin wannan mawdu'in wadalika wannan ya faru ne li kasarati man khada fihi ahyan bi haqqi saboda yawan wanda suka kutsa cikin wannan matsalar wani lokaci ta hanyar gaskiya amma wa galiban bi amma mafi yawanci sun kuda cikin wannan maudu'i ta hanyar banna ne wala shakka malam yace babu kokonto annahu shi wannan maudu'i da zamu magana akan sa min al-mawdu'at al-hayyati yana daga cikin maudu'ai masu muhimmanci wa in kana ma mada alaihi waqtun tawil ko da yake abin da ya riga ya wuce akan wannan maudu'i lokaci ne mai tsawo walakin na hayyun fi nufusina sai dai wannan maudu'i ne wanda yake da muhimmanci a cikin rayukanmu Ikibarar saboda girmamawa لذلك الجيل wancan وانتن na Manzan Allah Sallallahu alaihi الله wa وآله وسلم الفريد wanda yake makaɗaici baka da wani mutum a duniya da zaka iya wassafa shi da kamanta shi da sahabi na Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa malamai suka ce magana akan sahabbai na farko yana neman al-ikhlasu ko ikhlasun fi wato tsarkin niyya duk mutumin da ba shi da ikhlasi bai kamata ya ɗauko matsala ya tattauna ta akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba na biyu akwai safahan fil aqida idan mun yana da aqida mai kyau wannan zai sa ya iya yi masa habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya dace na ba su kariya sannan na uku akwai dikkatun filfahami yana da zurfin fahimta ta addinin musulunci sannan na hudu yana da ainihin wato bincike na biyar akwai takawa da kuma insafi bala ya ce wa cirkal kalkabatul azima wa'ancin wato asalin alkaukab shine taurari amma nan yana nufin jama'a masu girma minal mustafain al-akhyar wa'inda aka ainihin wato zababbe su masu daraja su ne a ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malamai sun ce mutum ya asubanci ko yammaci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gaba kai kana mamu ya dago daga ruku'u ya ce sani Allahu liman hamdahu kai kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu wannan ya fi duniya da abin da ke cikin za mu zo mai magana a nan gaba munafiki daban sahabin annabi daban babu abin da ya haɗa munafiki da zama sahabin annabi munafiki ko musulmi ma bai zama ba ballantana ya zama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai yace walamma kanat kalimatul haqqi yayin da kalman gaskiya ta kasance nuran haske ne yuhtada bihi ake shiriwa da shi walimali zalika aljil mubaraki saboda abin da ke ga wa'incin jama'a na albarka min fadlin alaina na falala akan dukkan wani mutumin kirki a duniya ya yadda cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da falala akan shi to kana lizaman ya to wajibi ya zama tilas an nu'addiya mu bayar da da malahun alaina min huquqin sashin abinda ke kanmu na haƙƙi akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan mutum ya kalli addini da yadda ya hada a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ya koma zuwa ga Allah addinin musulunci bai wuce iya da ziratul araba da haka din da kaga addinin musulunci a duniya wanda suka ɗauki wannan addini suka kai shi nan to su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka daga lokacin da al'umma ta yi shiru a tashi a ruguje sahabban annabi to abin da zai bayi zuwa gare shi shine hatta addinin ma sai an ruguje shi wanda suke zuwa ƙasar makka da madina don aikin hajji ko don aikin umara muna faɗa musu cewa sakalliyar kalli yadda ake zafin rana a garin nan amma haka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam suka tashi daga garin makka a lokacin da ba mashin ballantana mota ballantana jirgi ko wani jin nau'in abin hawa abin hawan bai wuce raƙumi ko doki ko jaki ba haka suka bar makka suka tafi madina don su tsira da wannan addini na Allah madaukakin sarki malam ce fa sha'aluhu sha'anin sahabban annabi laisa ka sha'ani gairihim ba daidai yake da sha'anin waninsu ba me yasa sha'aninsu zai zamanto ba daidai yake da sha'anin sauran mutane ba saboda malaminsu ya bambanta da kowane malami a duniya dukkan wani malami da zai karantar da ɗalibai to bai isa ya samar da ɗalibai ba irin ɗaliban annabi wannan yana daga cikin lawazin wanda su shi'a da za a bi shi abinda suke cewa shi ne annabi bai ci nasara ba da ya zo ya karantar dukkan mutumin da za a ce an gina makaranta an kawo ɗaliban da adadinsu ya kai dubu ɗari aka zuba bayan shekara ashirin a dawo da aka dawo ana lissafi da ƙira aka samu mutum tara a ciki mutanen kirki mutum dubu ɗari da ‘yan kai duk mutanen banza ne dukkan wanda za a ba shi biro a ce ya makin wannan malamin ya ci nasara ko ya faɗi ka tabbatar wannan malamin bai ci nasara ba faɗuwa yi Da wannan shine abin da su shi'a suke faɗa wa duniya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi nasara gurin karantarwa ba faduwa yi yazun billahi da haka su malamin su shine annabi sun koyi karatu daga gurin wanda shi baya kuskure amma duk yanzu a duniya kowa ya kai duk wanda zaka koyi karatu a gurin shi mutum ne wanda a iya ɗaukar maganarsa ta daidai kuma ba zai rasa maganganu na kusa kusakurai ba wa ilmuhum ilmin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa amaluhum da aikin da suka wa wannan addini lan yusbaqu ilaihi babu yadda za a yi rigaye zuwa gare shi da haka idan karatu ne sai da aiko da in ma aiki ne sai da aiki sannan su sukan haɗa karatu da aiki ba kamar ma mafi yawancin mutanen yanzu ba sai mutum ya yi karatu ba aiki da karatu walan yul bihi kuma babu yadda za a riski wa'annan mutanen fa bi ha'ula'i da wa'annan mutanen ne fa a azzallahu dina Allah ya buwa yadda wannan addinin wa azharahu kuma ya bayyana da wannan addini mandan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki cewa masa yayin ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minina dan haka wani gurin yace huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina Allah shi ya karfafe ka da wannan addinin sannan ya karfafe ka tare da masu imani da za su yada ainihin wato wannan addini na Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarkin ya ba su zaɓin abu guda uku da abu guda takwas kuma suka haƙura ba su zaɓa abu guda takwas ba suka ɗauki uku suka haƙura da takwas ya ce ya ayyuhan lazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa kuma auliya ya fi wanda kuka yi imani kada ku kuskura kurki iyayenku da 'yan'uwanku uwanku in istahabbul kufra ala al imani, matukar suka nuna sun fi son kafirci akan imani dukkan mutumin da yake mai bincike da insafi akan addini ya san akwai sahabbai da dama da suka bata da iyayensu da ƴan uwansu saboda wannan addini saboda Allah ya ce musu wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun sai ya ce kul in kana aba'ukum ɗaya kenan iyayenku wa abna'ukum bi kenan ƴaƴanku wa ikhwanukum uku kenan wa azwajukum hudu kenan wa ashiratukum da kuma danginku wayannan guda biyar din din na kusa da mutum ne sannan wa tijaratin takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoron cewa idan kuka ce za ku yi addini kasuwancin zai samu matsala sannan wa masakin tardaunaha wato wa tijaratin takshawna kasalaha wa masakin tardaunaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi rabbasu wayannan abubuwa guda takwas da Allah madaukakin sarki ya ba su habbai zabi yace kun fusan su akan jihadin yada addinin Allah da Allah da manzon Allah ku je ku jira yanzu wani wayancin abubuwa guda biyar da aka faɗa mata da 'ya'ya da iyaye dukkan wanda ya baro ƙasar shi ya taho aikin haji in ya taɓa zuwa maka ya san cewa idan yana najeriya ne ko yana wata ƙasa afirka inda ya taho wato wajen yi aikin haji ya fi inda yake amma za ka ga saboda sabo da guri za ka ga mutum yana gama aikin hajji Allah Allah yake ya koma garinsu saboda nan ya saba to a zo a ce maka ka bar guri bayan ka saba da guri ba karamin tashin hankali ba ne amma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an haife su a makka sun girma a makka ban san ko ina ba sai makkan sannan lokaci ɗaya aka ce ana da buƙatar su tashi su ban makkan su tafi madina kuma suka haka suka haƙura suka bar makkan suka tafi ainihin wato madinan saboda addinin Allah subhanahu wata'ala da haka da wa'annan ne Allah madaukakin sarki ya buwayar da wannan addinin malam yace wa nahanu mu nan. wanda muke bin littafin Allah da sunnar annabi wa in kunna koda mun kasance na alhaji bi fada'ila ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fada muna furta cewa sahabban annabi mutane ne masu falala ko da muke faɗar haka muke ta bayani illa annana la nadda ilahumul isma sai dai mu ba mu taɓa da'awa ba ba mu taɓa faɗa ba muka ce ga wani sahabi baya kuskure kamar yadda annabi baya kuskure ma ja'ala Allahu Allah bai taba sanya rashin kuskure ba illa li anbiya'ihi sai ga annabawan shi wa mala'ikatihi da kuma ainihin wato mala'ikunsa wannan ita ce ƙa'ida a gurin ainihin wato ahlus sunnati wal jama'a ko da muke faɗa cewa sahabban manzan Allah suna da falala da matsayi da daraja a gurin Allah ba mu taɓa da'awa ba cewa sahabban manzan Allah ba sa kuskure ba mu taɓa yin wannan ba kuma ba za mu yi wannan ba mu mun ɗauka cewa aballahu an ya kuna kamalu illa lahu wahada Allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai ga shi kaɗai sannan ya ƙi ya ɗauki rigar rashin kuskure ya sa a kan wani mutum in ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba mala ya ce na'am da gaske ne laƙad aka fa a ba'aduhum haƙiƙa wasu sun yi kuskure fi hayata rasulullahi wa wa fatihi a lokacin da annabi yake da rai da kuma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi ainihin wato yi Fati. kafin a turo annabin a cikin su ai dama Allah madaukakin sarki cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al wal hikma sai yace wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin tun kafin Allah ya turo annabin dama ai suna cikin kuskure ne da bata wanda yake kuskuren da bata ma mabayyani da haka mutumin da yake cikin kuskure aka zo a shiryar da shi babun mamaki ba ne dama a ce ya kuma yin kuskuren da haka wannan yana daga ciki an samu wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun zama musulmi sun yi kuskure a rayuwar annabi bayan rasuwar sama sun yi kuskure lakin sai dai in ji malam lakin ma tahmaluhu min al'ada ma tahammaluhu min al'ada abinda suka ɗauke shi na cutarwa walƙahari da kuma tilas da aka yi musu wattankili fi sabilil imani billahi wa rasulihi da kuma musibantar da su da aka yi ta hanyar sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa wadda'awati da kuma cutar da su da aka yi saboda da'awa ila addinin qawim zuwa ga wannan addini mai kakki wa millati ibrahim da kuma zuwa ga tafarkin annabi ibrahim kuma ba zaluhu da abinda suka yi ƙoƙari suka bayar suka aikata min hijiratul ahal suka ƙaurace ma iyalinsu saboda wannan addini na Allah wal awtan kuma suka bar ƙasashensu da suka saba da su wa jihadihim da kuma jihadin da suka yi bi amwalihim suka yi da dukiyarsu don wannan addinin na Allah ya kai inda ya kamata ya kai wa anfusihim sannan suka yi rayukan wasu da yawa suka tafi har Allah maɗaukakin sarki ya faɗa bayan sun yi addu'a sun ce rabbana ya ubangiji inna na sami ina munadiyin Allah mun ji wani mai kira yana kira an aminu da rabbi kuma a zo a yi imani da ubangiji fa'aman namun kuma sai muka yi imani da aka rabbana fagafir lana zunubana wa kafir an na sayi atina wata waffana ma al'abara rabbana wa atina ma wa attina ala rusulika wala tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad bayan wa'annan addu'o'in da suka yi Allah sai yake fastajaba lahum rabbuhum Allah sai ya karba addu'ar su yace anni la udhi'u amala amilin minkum min dakarin aw unsa babu yadda za a yi in tozartar da addu'ar aikin mai aiki daga cikin ku mace ne shi ko namiji ba'dukum min ba'd sai yace fallazina hajaru wa akhrijo min diyari wa uzu fi sabili wayanda aka fitar da su daga gidajensu aka cutar da su saboda addinin Allah wa wa qatalu suka kashe aka kashe su akan hanyar Allah Allah sai ya ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wallahi sai na kankare musu kusakuran da suka yi sannan wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawabun min indillah wallahu indahu husnus thawab Allah ta'ala ya wannan dan haka sun yi jihadi da dukiyarsu sannan sun yi da kawukansu don wannan addini na Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga wa zabbihim da kuma kariyar da suka yi an rasulullahi daga wannan annabi da kulli ma yamlikuna da duk abin da suka mallaka bayan an gama yakin uhudu mannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙi ya ce wa sahabbai waye zai zo min da labarin sa'ad bin rabi al-ansari sai wani mutum ya miƙi ya ce ni sai ya tafi yana ta yawo tsakanin gawokin da aka kashe lokacin da sa'ad bin rabi'a al bai riga ya mutu ba ya ga mutumin nan yana ta kai komo sai ya ce masa me kake nema ne sai ya ce ba asani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la atiyahu bi annabi ne ya aiko ni dan in zo masa da labarinka yace idan ka je ka wa annabi ka ce ina gaida shi sannan wa akhbirhu anni qad tsinta sunni ashar ta'a ka ba annabi labari an harbe ni da suka da mashi da kibiya guri goma sha ɗaya sannan an riga an zartar da mutuwa a kaina inda ka gani na baran iya tashi ba sannan ya kalle shi ya ce masa wa akhbir idan ka ka ba mutanenka labari annahu la udhr lahum inda Allah yawm al babu wani mutum da zai kawo uzuri gaban Allah subhanahu wata'ala ranar alkiyama in dai ansar ne in aka kashe annabi shi yana da rai sharaɗi shine ka fara mutuwa kafin annabi ya mutu saboda kariya akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma abin mamaki a gurin shi a wayannan sahabban da suka bada kariya ga Annabi haka babu musulmi ko ɗaya a cikin su yadda alu hadhihi al-aqta sai mutum ya sanya wannan kuskuren da mutum yayi fi janiba na hasanatun azima a bangaren wayannan wato hasanat ababe masu kyau masu girma wal saliha da kuma ayyuka masu kyau ka habbati ka ramli wato kaman ƙwayan yashi fi jibalin akan fangalalen dutse wato idan mutum ya yi kwamfiyar kusakuran da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi da kuma alherin da suke da shi Kamar kwayar yashi ne kwaya ɗaya akan fangalalan dutse amma mutumin da yake ba alheri ba ne a zuciyarsa to dukkan wannan fangalalan dutsen baya ganin shi sai dai koma ganin wannan kwayar yashin gabaki ɗaya shi kaɗai yake gani shi yasa da aka ga dukkan wanda yake matsayin sahabi ne baya ba da labari cewa sahabban annaba sun kai addini nan sun buɗe addini nan sun musuluntar da wannan sun yi kara. sai dai dinga gaba da labarin abin da yake da fahimtar cewa kuskure ne wani abin ma ba ma kuskure ba ne hakikatin kirkirar ƙarya ake yi don kawai a ga sai an ruguje addini an ruguje sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qatarat ma'in fi ubami sannan idan ka ɗauki abin da suka yi na daidai da abin da suka yi kuskure ne kamar ƙwayar ruwa ne a cikin teku kaga babu yadda za a yi ƙwayar ruwa a ganta a cikin teku amma mutumin da yake babu alheri a zuciyar shi kama abin da bahaushe yake cewa ne wato wani lokaci shi mutumin da yake maki ne ko ruwa ka fada sai ce ka da kura haka yake to wannan yana daga ciki wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mutane sun duba shi kuma sun ba shi muhimmanci ƙwarar gaskin gaske mala ya ce wala shakka babu kokwantun an na amurar tarih al'amari na tarihi muhimmin jiddan yana da muhimmanci ƙwarai fi hayatil umar a cikin rayuwa ta al'umma wa shu'ub da kuma ainihin wato ƙasashe fahuwa shi tarihi shi ne yushakkilu imada shi yake shakkala wujudi ha yadda al'umma ta samu wa yuhaddidu laha manhajaha kuma sai yake iyakance tsarin ita al'umma din wa hajar hasan ne bayani ya al'ummar take yanzu wa mustaqbalaha nan kuma ya za ta ci gaba nan gaba wa ma min ummatin babu wata al'umma tas'a wacce take aiki da kai komo ila riyada zuwa ga ainihin wato samun ci gaba da wasu da kuma shugabanci illa wa kadi wajaba alaiha ihkamus silati fati ya wajaba wannan al'ummar ta kyautata alaka baina ha tsakaninta wa baina madiha da kuma al'ummar da suka gabace ta litastamidda minhu alquwa dan ta samu karfi tsakaninta da ala da al'ummar da suka gabawace ta wa muqawwamati bina'i hadhihi hasan dan ta samu karfin yadda za ta yi gini a yanzu wasu shirafi mustaqbali da kuma ɗaukaka shi gabanta nan gaba wa ummatu al'umma kuwa mislu ummatul islam misalin al'ummar musulunci aula ita ce ta fitancanta min gairiha bizalika akan wata al'umma wato da waninta al'ummar musulmi ita ta fitancanta wato ta san tarihin wanda suka gabace ta ta kulla idan kuna cikin kaskanci ne ku kalla ku gani shin wannan al'ummar kafin mu ta taba zama cikin kaskanci da wulakanci da musgudawa al'ummar da ta gabace mu da ta samu kanta wani hali ta bi ta fita daga ciki da haka malamai suka ce yana daga cikin hikima ta Allah subhanahu wata'ala da ya ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shafin rayuwa guda biyu akwai shafi na makka akwai shafi na madina Allah yana da iko tun daga ran da zai curo annabi ya curo shi tare da mala'ika dukkan wanda ya faɗi sako in ya ce bai yadda ba a murɗe wuyansa kuma ta zauna amma Allah maɗaukakin sarki bai haka ba yana kallo aka dinga musgunawa annabi da ba'a da izgili da tsokana da duk abin da aka yi na rashin mutunci bayan wannan Allah ya ɗauki annaba daga wannan shafin rayon ya dawo da shi marhala ta madina da haka suka ce idan an kalli marhala ta makka marhala ce ta da'awa da karantarwa marhala ta madina bayan da'awa da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsoraki ne shi gwamnati ne da haka waɗannan abubuwan dole sai an duddube su ta ɓangare guda biyu Limaya ya hamilu hu tare kuha saboda abin da tarihin wannan al'ummar yake ɗauke da shi min amjadi na girma wa ga kuma jarumtaka wanti saratin ga kuma ainihin wato taimako da ta samu yasburu inda hu tarihu an yi ummatin min al'ummin ukra wanda yake zama karami a gaban kowace al'umma in za ka ambaci tarihinta ma'ana kowace al'umma daga cikin al'ummomin idan za ka yi tarihinta ka ga cewa ta yi wani abin kirki da abin a zo a gani to idan ka ɗauko tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ba da labari dukkan wani annabi da zaka kawo sai ga al'ummarsa ba ta yi abin a zo a gani ba akan abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wannan yasa Abdullahi ɗan Mas'ud yake faɗa cewa man da an yastanna falyastanna biman qadimata duk wanda yake so zai koyi da wasu mutane to ya koyi da wanda suka mutu sai ya ce a sahabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne sahabban annabi domin fa innal latu la tu'manu alaihi fitan mutumin da yake da rai kana ganin sa yana kan hanya ta kirki tiryan tiryan to baka da tabbas akan kan sai idan ya mutu a kanta nawa nawa muka ga mutane sun taso a farkon al'amari a kan hanya ta kirki amma kafin rayuwarsa ta ƙare ce suka koma hanyar banza to wannan yana daga ciki sai ce fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitan ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdal hadhihi al-umma sun fi kowa a cikin wannan al'ummar a barraha quluban sun fi kowa zuciya nagartacciya a gurin Allah wa a'amaqaha ilmin sun fi kowa ilimi mai zurfi sai ce Allah ya zaɓe su dan su abokantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka 'yan uwa na ga lokaci yana halarar mu zan yi kokari in ci birki a nan sai idan mun yi wato za mu haɗu a darasi na hudu za mu tsaya a nan abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh